masu kallo assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na kundin carnewood shirin da yake kawo muku al'amuran da suke faruwa a masana'antar shirya fina-finai ta hausa suna sunana aminu sharif mu a wannan mako ɗaya daga cikin sababbin fuskokin jarumai mata ne waɗanda suka daka tsalle daga fitowa a gaban fina-finai suka koma baya a matsayin masu shiryawa za mu ji irin wannan ƙalubale nasarori da kuma irin abubuwan da suka ɗebi zuciyarsu suka faɗa wannan canji domin ci gaban wannan masana'anta gaba ki ku biyo mu domin ganin yadda wannan tattaunawa za ta kasance. masu kallo barkamu da shigowa cikin zauren yau a kamar yadda gama gabatarwa ta gabata muna tare da safina aliyu maru inda za mu tattauna kan dorewa ko kuma rikidewar da sababbin fuskoki jarumai suke yi zuwa masu shirya fina-finai safina barka da zuwa ya industry to alhamdulillah to kin shigo tirin-tirin kin fara fina-finai lokaci guda kuma sai aka ga kin rikide kin zama mai shirya fina-finai daman cin da wannan niyyar kika shigo ne ko kuma tafiya ce ta tafiya ta yi daɗi aka dara in ya so sai aka koma bangaren shirya ke ma kike hayan mutane to alhamdulillahi ai dama kowane mutum da kake gani a rayuwa duk abin da yake zai so a ce yau ya ci gaba mm. misali ai da na fara producing ba wai na daina acting ba ne ko wani abu zai iya yiwa idan na ɗauko story ina so in yi shi zan iya shiga ciki in yi mm. kuma ka gani na producing zuwa yanzu fina-finai guda nawa kika yi tukunna wanda ni ne producing ba wani da yawa ne producing ba guda uku ne producing biyu sun fita ɗaya eh, ma this week zai fita da wanne da wanne kenan akwai daren zalunci eh. shi allah ya ji karin rabilu musa ibro uh -huh. shi ne da shi da um, zahardin sani eh. su ne a ciki su ne a ciki suka eh, taka rawa eh sai kuma na biyun da na yi shi kuma eh, fuska biyu eh. fuska biyu shi kuma ali nuhu ne da yakubu muhammad a ciki to duk kiya ya kallo kike ko kuma a kina shiga ke ma ki takarawa. a ina shiga ana takarawa. eh dan a wannan mumu biyu ne ma mumu uku ne da ni da hannatu bashir da aisha tsamiya ke kika ja fim domin a baya ki ga waɗanda suke daukan nauyin shirin fim sukan yi tuwo na mai na su shirya abin su kuma su ce su za su taka rawa su ja zaren fim ke ma haka ne ko kuma kikan ba wasu dama ne ke ki biyo ki dan tallafa musu ya abin yake a gaskiya ba ni na ja ba babu wani fim wanda ni na producing din shi na ja fim din me yasa kika ga ke ba ki da bukatar ki ja fim din kamar yanda wasu suke yi a baya no saboda ka san abin sai yanda story ya zo da kai hmm. a ciki misali idan labari ya kira ni ba wai hmm. dan ba zan so zuciya na ba misali in ce saboda ni ce producer sai abin da na zaɓa road na zaɓa no mm. abin da zan ba ma director shi zai yi komai da komai wanda ya ga ya dace a ciki wannan road din zai ce a safina wannan road din ke ya kamata ki yi shi wadannan wasu waye suka ba da umarnin waɗannan fina-finai guda uku abubuwan da ya fita biyu kamal s alkali ne eh. ɗaya kuma sadiq and mafiya ne to shi ne bayar han canjin hannu ne ko kuma ɗan rashin saɓani aka samu na rashin fahimta bayan ya ba da biyu aka ce ba ra'ayi na uku da shi ba a'a ba haka ne. ai eh. kowane abu da ka gani akwai wanda misali yanzu za a kawo story za a ce kai wannan story yana bukatan a ce wane ya producing din shi kina dai nufin dai ba irin hannunsa bane ne. to ya abin yake ai kowa da kake haka ne ba hannunsa bane to masha Allahu wani labari ne shi wannan na ukun da ake sa ran zai fita kuma wani irin darasi yake dauke da shi akan namiji ne irin maza waɗanda zaka ga suna da iyalansu sun koma gefe suna bin mata sun shirya gaba ɗaya da iyalin shi babban ɗan siyasa ne haka sun shirya da iyalin shi za su yi tafiya a musu mm, rasuwa mm. kawai sai budurwan shi ta kira shi a waya tana kiran shi sai ta hana shi tafiya nan sai ya tafi can hotel ya zauna da ita. Ya tura iyalin nasa suka tafi gabarin haka sai 'yan fashi suka tare su a hanya. aka nemi alhaji ana so dole za a kawo kuɗi kafin an yi kidnapping yan garkuwa dai da mutane da dai ake yi yan garkuwa da mutane suka kama su alhaji bai fikin kol ba yarinyar shi ta kashe phone garin haka dai aka kashe iyalan nashi masha Allah to Allah ya yana dauke da darasi sosai wannan film din to masha Allah a akwai al'amura da suke damu mata da yawa yanzu musamman banda ma wannan garkuwan da akan samu ke a matsayin ke wadda kike za iya cewa tauraruwa ce yanzu al'umma wadda zake bada gudunmawa wani kokari kike na ganin cewa kin rage raɗaɗin da ire-iren ki 'yan mata da mata manya da ƙananan yara suke fama domin gyara yadda al'umma suke gaskiya a wannan maganan da ka yi a kan mata abin da yake damuna ba komai ba ne da ya wuce sakin aure sakin aure sakin aure hmm. saboda auren mai gabaki ɗaya yanzu za ka ga mace an yi aure lokaci kaɗan auren ya mutu to duk yadda zan yanzu ina so in yi producing ne a kan fim me yake kawo me ma yake jawo sakin auren a tsakanin al'umman mu mm. aure ga baki ɗaya baya tasiri a ko ina wayancan fina-finan na baya da kika sun taɓo waɗannan al'amura ne ko yanzu kike da niyyar zaki taɓa yanzu ne nake da niyyar zan taɓa su wayancan me suka taɓo su wayancan sun wancan da nake gaya maka fuska biyu na farko ko na biyu kenan na biyu eh. shi fuska biyu ya taɓo ne akan iyaye masu son zuciya wa 'ya'yansu za ka ga mutum mahaifi ya ɗora ɗansa akan turba ba madaidaiciya ba yana son kuɗi yana nuna mishi son kuɗi ɗan abokin shi ne alinuhu kenan sun taso a ƙauye tare sai ya kuɗi shi kuma ɗan wannan ɗan magori eh. ɗan shi shi kuma yakubu muhammad bai yi kuɗi ba shine abin ya dame shi ya bashi layoyi shi ma dole wai sai ya je kuɗi daga baya ya yana sata shi kuma na farko an yi shi ne akan masu satan mutane akan masu satan cinikin bayi duk al'amarin naki ya fiye zama cewa wasu lamari ne masu ɗaure hankali da tunani waɗanda za a iya cewa mutane kan guje su abu ne da ya faru a tattare da ke ko inda kike ko kuma a ya fi miki ciwo ne a matsayin ki na 'yan mata yanzu to ai duk wanda ya kwana ya tashi a yanzu halin da muke ciki mm. a ko ina zaka ga ana yawan sakin aure ba wai sai ya faru a kaina ba ko akan wannan a ko ina yanzu abin ya yi yawa baya ga wannan kinna wani rubuce rubuce ko shiga kungiya ko kuma wata fadakarwa a duk inda kika samu kanki a matsayin ki na fim na ganin kin ja hankalin mutane da za su fahimci ya al'amarin zaman aure ike iya abin da na sani in har na samu mace tana da damuwa ta gaya mini ko da ba ta gaya min ba a misali ne fahimci tana damuwa zan iya bata shawara akan aurenta mm. bare kuma yanzu zaka ga yan mata mace ta yi aure tana ja mata gidan ta kawaye waye a dinga kashe mata aure ko wani abu mm. ana mata abubuwa a gidanta zan iya bata shawara kai abin da kike wance baya dacewa waɗannan hanyoyi kike ganin cewa za a iya bi a gyara wannan babban matsala da take damun kasar Hausa gaskiya hanyar da na san za a iya bi idan mace ta yi aure to ya kamata a ce ta san aure ta yi raye sunna maza Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi mm. ya kamata ta zauna a ce duk wasu kawayen banza ta fita daga harkar su mm. irin za ta fahimci wannan rayuwar da ta yi kafin ta yi aure daban a gidansu tana da freedom rayuwar da ta a gidan mijinta kuma a ƙarƙashin wani take yana da iko da ita hmm. ta fita daga harkar duk wata kawa da ta san ba ta arziki ba ce saboda gaskiya kawaye su suke lalata aure a yanzu idan na fahimce ki kawaye suna taka muguwar rawa kenan wajen lalata mafi akasari abin da yake jawo sakin aure ke budurwa ce ko ke kin taba yi an sake ki sabuwa ce ke baki taɓa aure ba haka ne To masha Allah akwai ni yin auren nan kusa ko? Akwai ni ko yaushe in yazo. Ko yanzu wannan ya nuna cewa kenan kenan kina kin yi nutsu a cikin soyayya saboda yanayin da kike cewa ko yanzu ya akwai alama da akwai wanda suke dan shinshina kike nan. To ai ka san shi aure zuwa yake da aure da mutuwa duk nufi ne na eh, Ubangiji eh. ko ka shirya masa ko baka shirya masa ba in yazo dole za yi shi. To masha Allah. Masu kallo kuna kallon tattaunawa da muke da Safna Aliyu Maru. daya daga cikin matasa masu shirya fina-finai kuma jarumai waɗanda suke fitowa a cikin wannan shiri na kundin kannywood inda muke tattaunawa kan irin tsallan da su waɗannan jarumai suke daga masu fitowa zuwa masu shiryawa za mu je hutu idan muka dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya. masu kallo barkanmu da dawa a cikin wannan shiri inda muke tattaunawa da safna aliyu furodusa 'yar kasuwa kuma jarumawa da take fitowa a cikin fina-finai safuna akwai al'amari da yake dutsen mutane idanu yanzu suna ganin cewa yanzu mata sun zage dantse suna kaiwa wani matsayi fiye da yadda ake tsammani har ma kun kai ga kafa kungiya taku ta masu shirya fina-finai ta mata zalla kina cikin wannan kungiyar ne ko ba a gayyace ki ba gaskiya ni ban san da wata kungiya ba a yanzu akwai manya-manyan kungiyoyi ai kungiya da manya-manyan masu shirya fina-finai mata suke tuntuɓar juna ire-iren su ba kya shiga ku tattauna yadda za ku tsirar da ko kuma ku maganin wasu al'amura da suka shafe ku ina dai sa ran shiga insha Allah amma dai yanzu bana ciki gaba ɗaya yaushe ma kika fara shirya fina-finan kuma me yasa baki nemi wa'annan mata ba kuma waye ija hankalinki kika fara ɗebo kuɗaɗe kina cewa zaki ki ɗauki nauyin shirin fim na kai shekara da na fara shirya fim sannan kuma shirya fim akwai gudunmawar mahaifiyata a ciki ina so in fara producing mm. bani da kuɗi irin kuɗi na da yake ba shi da yawa ba zai da ishe ni ba dan kaɗan ne daidai gwargwado mm. sai na je na same ta da matsala ta nace ni fa ina so a ce in fara shirin fim mm. bayan ina fitowa acting su ce to yanzu ya za a yi sai ta ce ki ka san halin mahaifiya hmm. wallahi na karbi dan kunnanta da sarkanta na je na siyar na cika ne kika yi jari kika kara hmm. to kaga in banda mahaifiyawa zai maka wannan babu gaskiya to shine kawai wato dai ke akwai akwai wanda suke zuwa su ci bashi akwai wanda ake ba tallafi akwai kuma waɗanda za ki ga irin dan sun bi hanyoyi an ɗauki nauyin abubuwa ke duk baki tuntuɓi irin waɗannan ba a halin yanzu tun da kin ƙara wayewa kan al'amuran kin nemi wannan taimakon har yanzu wannan jarin dai da kika dan jalauta da shi kike gurza har yanzu da shi nake to ya za a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko kuma za a ce al'amarin da yana cikin wani halin dai da za a ce rarrafawa aiki a sosai kuwa ai in har mutum zai yi abu ɗaya eh. ya kuma yi na biyu ya yi na uku kasan ya ci nasara a rayuwa gaskiya ba inda za a yi kai abin da za ka yi asara don in na yi asara ma ba zan kuma yi ba to ina zan samu jarin da zan ci gaba da wasu suna yi suna faɗaɗa idan sun samu jari suna ɗiba suna kaiwa wasu sauran sana'o'i suna yi ke kina da buri ko tunanin cewa ki faɗaɗa wannan kasuwanci naki zuwa wasu sana'o'i ko kuma kina tunanin zaki tsaya a harkar shirya fina fina ne zuwa na dan wani lokaci menene naki tsarin aini ina kasuwanci kuma kuɗin da nake kasuwanci daban kuɗin da nake producing daban ina sai da kayan mata irin su handbags takalma ka gani gales irin to mayafai da sauransu mm. katon shago ke ko kuma irin kasuwancin tafi da gidanka ko kuma kawa kike ki juye a karba ba katon shago bane akwai waɗanda nake dan babbawa haka ke mai kawa ce daga waje ki juye su kuma su dan tsitsinta haka ne ya zaki ki hada irin wannan al'amari na kasuwancin da kuma irin wannan da kike na shirya fina-finai eh to ka san kowane kasuwanci bangaren shi daban ne yanzu akwai dan kasuwan da yana kasuwanci sai in zo in ce masa ka zo ka saka kuɗin ka ai producing a samu kuɗi ba zai iya ba mm. saboda ya riga ya saba da kasuwancinsa zai ga kamar irin ai asara zai yi eh. to haka abin yake kowane bangare bangaren shi daban ne masha Allah menene matakin karatu da ilimin ki eh to yanzu ina NCE a halin yanzu masha Allah to baya ga wannan kuma wani buri kike da shi nan gaba zuwa wannan masana'anta tunda da a cewa kowa dai ga abin da yake tunanin cewa nan da ɗan shekaru ko watanni masu zuwa ina so na taka matsayi ko na cimma buri kaza ko wani abu na ke menene naki buri na alhamdulillah Allah ya cika mini dama producing nake so in yi shi kadai ne kuma ina yi to alhamdulillah ke ba ki bukatar ki zama director a'a ba ki da bukatar wannan da bukatar producer ne kuma shi zan iya shi shi zaki iya shi kike yi mm. akwai wakoki da ake yi kikan dan fito ke ma a ciki ki dan yi irin waɗannan na zamani album album da akan ci aka fitar gaskiya bana album ba ki album ba ki daukar nauyin yin album din kuma bana daukar nauyin yin album masha Allah sai kuma waɗanne irin ɓangare na fina-finai din kika fi ɗauka shi na soyayya ne ko na barkwanci tunda mun ga na farko kin yi da marigayi rabilu musa da dai sauransu har yanzu kina ire-iren waɗannan fina-finan na barkwanci ko kuma na al'amuran yau da kullum kika fi ba wa ƙarfi. ni ban taɓa yin fim ɗin barkwanci ba fim ɗina da nake yi duk fim ɗin da ne zaka gan shi ka tambaye ni akan faɗakarwa nake yi eh. ina duba abin da yake damun al'umma ta wani bangare eh. sai a taɓo shi a yi shi ba komedi nake yi ba komedi kike yi ba mm. to akwai al'amarin fyaɗe da yake damun mata akwai al'amarin ah, ah, sata ƙananan yara akwai al'amarin kamar dane haƙƙi duk al'amura ne da suka jibanci ko kuma za a iya danganta su da mata da ya fi damunsu su ya kike ganin za ki ba da taki gudunmawar wajen maganin waɗannan al'amura eh to ka san irin wannan idan kana so kai fim akan abu mm. dole za ka zauna ka yi nazari da kai da wanda zai rubuta maka labarin marubucin kenan ka kawo aidiyan ka ya kara nashi a gyara yayin da zai yi mm. mutane za su kalla su ji daɗi kuma su fahimci abin da ake so a aiwatar to masha Allah ke mutuniyar ina ce ne ni yar zamfara ce ke yar zamfara kamar wannan gari na maru kenan da ake magana maru maru local government da azumfar a can aka haife ki ko kuma gaba daya a kawai sai dai kin dauka ne kin lakaba a sunan naki no ba a can aka haife ni ba a Kano aka haife ni mm. dangin mahaifina ne dai a can mahaifina aka haifa a can to kuma yan zamfara suna so na sosai gaskiya yan garin mu to shi yasa sai na ga wani kara zan musu a dinga kirana da Safina Aliyu Maru masha Allah bayan wannan wani ne fitaccen kamar daraktan da kika fi jin daɗin aiki da shi zuwa yanzu dai mun ga kin yi aiki da darakta guda biyu ah, wane ne kika fi jin daɗin aiki da shi a matsayin ki na mai ɗaukar nauyin shirin fim kuma mai shiryawa gaskiya ba daraktan da in na aiki ya haɗa mu da shi ba zan ji daɗi ba babu da zan iya cewa ban ji daɗi ba eh. kowane darakta ai darakta ne kowane darakta kowane darakta in har za a ɗauko mutum a ce masa gashi wannan ai an san ya kai ne kawai gabaki ɗaya yawa to ba wani a ce wannan ya hakan ya miki? hakan ya mini safuna mun gode <laughs> na gode masu kallo yadda ta kasance kenan a tattauna mu da jaruma mai shirya fina-finai yar kasuwa safuna aliyu maru a cikin wannan shiri kar kuma ta kuna da damar da za ku iya ci gaba da wannan muhawara ta waɗannan tsallake-tsallake ko kuma wannan daburwa da sababbin fuskokin jarumai suke yi daga fitowa a cikin fina-finai zuwa shirya fina-finai kansu za ku iya samun mu a yanar gizo-gizo da sauran zaurukanmu na sada zumunci ko kuma handle dina na aa sharif a instagram ko a twitter da hashtag din wannan maudu'i da muka tattauna da haka zan ce mu je zuwa zaure na gaba muga abin da ake dauke da shi da dumi-duminsu daga kannywood da dama kuma masana harkokin fina-finan Kannywood irin su Farfesa Abdullahi Adamu sun sha yin sharhi a kan waƙoƙinsa. Dan autan mawaƙan wanda ake hasashen tauraruwarsa na dab da haskawa a fagen wajen waƙoƙin gambara. Duk da cewa shine jagora kuma abin kwaikwayo ga masu neman shiga harka, musamman ma yara ƙananu. Lil Amir ya fitar da waƙoƙi da yawa kuma yana da kyakkyawa alaƙa da mawaƙa. Jaruman fina-finai ciki har da fitaccen jarumin fina-finai na Kannywood Adam Zango wanda ke yawan yabonsa. A saƙon ta'aziyar da ya wallafa a shafinsa na Instagram Adam Zango ya yi addu'a cewa Allah ya ji kanka ƙaramin ɗan uwana, Allah ya sa aljanna makoma. Kai duniya, ba a bakin komai take ba. Ita ma a nata bangaren fitaccen marubuciya Fauziya D Suleiman ta bayyana yadda salamarsu ta kasance da marigayin a shafinta na Instagram inda take cewa yanzu nake samun labarin rasuwar Lil Amin. Jiya zan yi rekodin a Arewa 24 ya shigo studio. Na ce masa ya kanan zo mu yi hoto. Yarana na son ka. Wa yake rubuta maka waka? Mama na ce ko? Ya ce min ita ce. Amma yanzu da kaina nake rubutawa. Muka yi hira da shi ashe yana dab da barin duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan duniyar ba komai bace mutuwar matasa na girgiza mawaki classic ya bayyana mutuwar Lil Amir da cewa wayyo Lil Amir ka mai haske ce na yi kuka matuƙa Allah ya ji kanka in ji ɗan ƙasa Arewa Mafiya. Ni ko Nabila Nasir mai ɗora murya na bayyana mutuwar ɗan ƙaramin su babban su Lil Amir da cewa Allah ya yi ba za mu haɗu ba, Allah ya haɗa mu a gidan aljanna, Allah sarki duniya, Allah ka ba iyayen shi juyar rashin shi, ka gafarta mai amin. Ɗan ƙaramin hajiya gajiya zan gajiya ni kankanin hajiya ina musu ban gajiya kai haba fitattun mawaka irin su Nazifa Asnanik, Ali Jita, Zirions, Dr. Pure, ɗan iya multimedia da sauran mawaka da abokan arziki sun ta miƙa saƙonnin ta'aziyarsu ga iyayen mawakin. Fitattun waƙoƙin da marigayin ya rera sun haɗa da Kai Matsamana, Dance for Me, I Am The Boss da sauransu. Allah ya ji ƙanshi da rahama. da ɗumi-ɗumin su daga Kannywood. Da ɗumi-ɗumin su daga Kannywood. Fitacciyar jihar makani wato Nafisa Abdullahi ta fitar da sababbin hotunanta na watan Oktoba a ƙarshen watan Satumba. Jarumar wadda ta fidda salon shiga ta musamman wadda ba a saba gani ba, ta ja hankalin masoya da kuma masu shawagi a kafafen sada zumunta da yawa. Numfashi na farko da tauraruwar ta fara ɗauka shine lokacin da ta fito sanye da bakar doguwar riga da jan hirami da bakin kwarkwaro. Nafisa ta furta cewar, "Ban da tabbacin koyaya abin da na sanya a jikina yake, amma ni dai na ji daɗin sanya shi a jikina. Hoto na biyu da jarumar ta ɗauka shine wanda aka haska ta gaba ɗaya wato abin da ake kira da full shot. suka fito daga bakin Nafisa su ne. Idan har baka samu jin daɗi da sukuni a cikinsu ba, to lallai kar ka aibata. zubowa kamar ruwan sama sa'ilin da daga ƙarshe jarumar ta rufe da wa'azi kan cewar ka ji tsoron ranar da zaka koma ga mahaliccinka Allah Nafisa bata tsaya a nan ba sai da ta ƙara da aya ta 281 daga suratul Baƙara. da ɗumi-ɗumin su daga Kannywood masana'antar kaniyut masana'anta ce da take dauke da fasihan mutane masu tarin yawa a cikinsa waɗanda suka haɗar da mawaƙa masu ɗaukar sauti ɗaukar hoto tace hoto shiryawa ba da umarni kwalliya da dai sauransu a cikin wannan sati shirin da suka fito mana a cikin wannan jerin fitattun shirin namu na fitattu gamar kundin kaniyut waɗansu suna can gidajen kallo a baya masu shirye shirin fina-finai sun sha korafi sun yi kuka akan mutanen da suke musu satar fasaha waɗanda Allah ne san irin dukiyoyin da suka rasa a baya amma a cikin wannan karni ko kuma a cikin wannan zamani da muke ciki suna na suna kokarin gyara hanyoyin kuɗaɗen shigar su inda suka kai fina-finan su gidajen kallo wanda 'yan kallo za ku iya kasancewa tare da su waɗansu shirin da za mu jero muku su a cikin wannan shiri namu na fitattun gwamnati kundin kariyo su dana bakar bibi ibrahim nake cewa bar kanmu da shigowa cikin wannan shiri namu na fitattun gwamnati kundin kariyo ba tare da ɓata lokacin makallacin kallon wannan shiri namu na fitattun gwamnati kundin kariyo ba shirin da muka karɓe shi ya zo mana ana goma shiri ne da ya zo daga wani fitaccen kamfani ƙayataccen kamfani wanda aka lakabi da Maid Global Films Production kamfanin Maid Global kamfani ne da ya saba kamar katattun shirye-shirye masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa a cikin wannan satin wannan kamfanin ya dirar mikiya ne tare da haɗin gwiwar wasu fitattun jarumai irinsu garza ko amal umar abdul m sharif ladi da fage da dai sauransu waɗannan fitattun jarumai su fito sun zagaya ne a cikin wani shirin su wanda aka lakabi da rabu da maza shirin da ya samu kyakkyawan shiri daga wajen fitaccen mashirin shirin fina nan wato salim maido sunusu oscar shi ne samu damar bada umarnin wannan ƙayataccen shirin na rabu da maza shirin rabu da maza shiri ne da yake nuni akan hanin cin amana ta'addanci da tashin hankali a cikin al'umma shirin rabu da maza shiri ne da ya daki kirji ya dace ya zo mana ana goma cikin jerin fitattun shirin mu na wannan mako dan Allah kaka cutar min da yaro na <laughs> to ai shi kenan zan bar mishi gawarki eh eh na san idan ya dawo zai tabbatar da na ziyarce shi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana tsammanin zan kara jin wani abu daga gare ka ne Allah ce waye duk wanda ya kashe ran mumini bai masa komai ba to hakika zai dawo ne a cikin wutar jahannama waye sila ce ce da ni da mahaifinka mun yafe ka a matsayin ɗa. Ina lillahi wa ina ɗaya raji'un. Ɗan jarida ba shi da kariya. Da ranka da ran ƙwarin da yake ƙoƙarin tsallake titi duk ɗaya ne babu bambanci. Ni da na ɗauko abuna ki bar nan ƙarasa kawai ki haƙuri. Rabu da maza. Rabu da maza ki bi mai kyan ra'ayi. Bani da matsala da kai in dai ka Kyalakara ki ɗauraki harshe maɗandani. da maza. daga labarin da ya dace nasara zo mana ana goma labarin da ya zo daga kamfanin maid global films production muna dauke da wani shahararren shiri kataccen shiri fitacce wanda shi ma ya da kikirji ya yi kokari ya zo mana anatar dangane da irin salon labarin da ya samu daga wajen marubuciya labarin wannan marubuciya labarin ba kowace bace illa fauziya d suleiman ba tare da bata lokacin makallacin kallon wannan shiri ba duba ga yanayin na lokaci wannan kataccen shirin da wannan fitaccen marubuciya labarin da samu kyakkyawar rubutu a kansa ya zo ne daga wani fitaccen kamfani wanda aka lakabi da iai entertainment kamfanin iai entertainment kamfani ne na wani mashahurin jarumi wanda ya daɗe yana gogayya a cikin wannan masana'anta ta mu ta kanut wanda ya gajiya ya ga yau kuma da yardar allah zai ga gobe wani shahararren jarumin bako ne bane illa isa isa isa isa ya yi duba na tsanaki ya fito da wasu jerin gwanin fitattun jarumai wanda ya haɗar da maryam ctv amu da bot sadiq sani sadiq da dai sauransu waɗannan fitattun jarumai su fito sun zagaya ne a cikin wani ƙataccen shirin sa wanda ya lakabi da Uwa ta ce shirin Uwa ta ce shiri ne da yake ɗauke da wani sakto kasa katsi a inda zamu ga cewa lallai jarumar ta biyo son zuciya na rudin shedan da ƙawayenta da ta aikata wani irin mummunar halayya wanda take yin da na sani a cikinsa ko shin wani da na sani ne sai mun tafka nitso cikin wani kyakkyawan shirin na uwata ce shirin da ya samu kyakkyawan shiri daga wajen fitaccen jarumin nan wato isa a isa balil a dora ya samu damar bada umarnin shirin sannan za mu gano wani irin hali ta aikata hadda take yin da na sani shirin uwata ce shiri ne da ya dace nasara ya zo mana ana tara dangane da irin salon labarin da ya samu da wajen marubuciya labarin wannan abin da kake kokari kake aikatawa to ya fi wanda ka aikata zunubi mahaifiyarmu wallahi sai na kashe shi ajiya aziza jimai kin jefa ni cikin masifa masifa nama a cikin gidanki ai ba da ba ke kika haife shi ba Wai yake faruwa ne? kai kare kashe shi man kashe shi idan ya so ni ma an da kashe shi a kashe ni abun har ya kai haka jarawar kaka wani shi wata kada ya san ji abin da ya wata ce ya kuma da ke faɗa wai mahaifiyar mace take da juna biyu <laughs> Allah da iko yake tsohon labari ne ai dan Allah hajiya hajiya yadda kika san in kashe kaina in huta haka ke ji da duk unguwar nan inda ka zaga ka dariya ake maka uwa ta ce Sadiq Sani Sadiq Hafsat Idris Shehu Hassan Kano da dai sauransu tun jarumai ne da suka sabi taka muhimmiyar ragani a cikin wannan masana'anta ta Kanyut. A cikin wannan sati waɗannan fitattun jarumai sun fito sun zagaya ne a cikin wani ƙayataccen shiri wanda ya samu kyakkyawan shiri da gwajin mashiri shirin fitafidai wato Sale Yaro. A lugun za ka samu damar ba da umarnin shirin. Shirin bai tsaya a nan ba ya zo ne da wani gawurtaccen kamfani wanda ake kira da kuma production kamfanin kuma production yana ɗauki ne da waɗannan mashahuran jaruman wanda suka fito suka tallafa masa wajen jan ragamar wani kyakkyawan shirin nasu wanda ya lakabi da namijin kishi shirin da yake ɗauke da wani tambiya inda zamu ga cewa lallai maganan nan da Hausa sukan ci kishi kumallon mata abin haka yake amma a cikin wannan shirin shi ma ya nuna cewa kishi maza ma sukan ɗana shi ko shin wani irin salon kishi ne da wannan fitaccen jarumin yake nuna akan matarsa har yakan kai da halayyar da yake yin da na sani a cikin sa wanda Hausa sukan cewa keya ce sai mun tafka da su cikin wani kyakkyawan shirin na namiji kishi sannan za mu gano irin dabarun ko kuma irin abubuwan da yake aikatawa wanda yake dauke da su a cikin wani kyakkyawan shirin namijin kishi shirin namijin kishi shiri ne dai samu kyakkyawan rubutu kar 'yan kallo su manta daga wajen marubucin labarin nan wato yakubu m kumu sannan kuma shiri ya yi dace ne ya nasara ya zo mana ana takwas dangane da irin salon labarin da ya samu da gojen marubucin labarin yaya za ki maganin ki zai kyawu a da sau bacin kin san wanda yake tuka a da sau namiji ne har abada kullum a cikin zargi na kake ba yan aiki ba abokin hira ba mai gadi waje da kuma gadi ka gidan shi ni ya gade ni kenan to lalle dole sai an yi scanning din an fasa idan ba su da likita mace to sai dai a mutu ba a yi scanning din ba ya za ka kwanta haka akan kaya kuma kayan ma na matar aure ai ba zan ji wani abu a raina game da yan uwata ba wani irin kishi ne wannan ai ko addini ya raga dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya na jini ya ga adafa kuma sannan ya ga shigar ka eh lallai fa'iza baki san waye shi dan ba babu ruwan shi da dangantaka na bijin kishi eh kin san wani abu na sake ki fa'iza kai ma ashe gaba ɗaya ku asibitin kenan an ba habibi ya sake ni eh ya karasa saki ɗaya ya zama uku wallahi subutan baki ne abba wallahi subutar baki ne namijin kishi subutar baki kai ko to ta subuce maka daga yau na fasa wallahi ka fasa saki in kai ba hukaci ne ce baka kai kai mu ma hukata ne na nan da Allah subutar baki ne abba gaskiya ni na tausaya ba dan ya kamata ka ga likita namijin daga shirin da ya dace nasara zo mana a na bakwai ko kuma ce a na takwas muna dauke da wani mashahurin shiri kayataccen shiri wanda ya zo mana a na bakwai wannan labarin yana dauke ne da wasu mashahuran jarumai irin su Sadiya Kabala Aminu Sharif Mumu Fati Shi'uma da dai sauransu waɗannan mashahuran jarumai sun fito sun taka muhimmiyar ragani eh, a cikin wani kyakkyawan shiri wanda ya zo daga wani fitaccen kamfani wanda aka lakabi da Mia Enterprises kamfanin miya Enterprises kamfani ne da yake dauke da waɗannan mashahuran jaruman waɗanda suka fito suka goya masa baya wajen jaruman wannan kyakkyawan shirin wanda ya lakabi da korariya idan 'yan kallo ba su manta ba shirin korariya shiri ne na ci gaban shirin ankon biki wanda 'yan kallo idan ba su kalli shirin ankon biki ba ba za su gane ko kuma ba za su ɗau hasken abin da yake kasancewa a cikin wannan shirin na korariya ba shirin korariya shiri ne da ya zo da salo daban-daban da irin taku na salon yaudara cin amana da neman sai ta rama abin da aka yi mata a baya kowane irin abu ne da take neman sai ta rama take ikirari sai fa 'yan kallo sun koma kamar yadda na saba faɗa shirin ankon biki sannan za su gano irin abubuwan da aka yi mata wanda take ikirari ita ma sai ta rama horarriya ci gaban shirin ankon biki wanda ya samu kyakkyawan shiri da wajen mashirin shirin fina-finai wato mahmud miya sannan kuma kar ku manta a lugun zak shi ne samun damar ba da umarnin wannan shirin na korariya shirin korariya shiri ne da ya dace na ya zo mana ana bakwai a cikin jerin fitattun shirshirin mu na wannan mako yanda dai kika mun bayani na fahimci ke dai baƙuwa ce a garin nan haka ne amma ita ma kanta duniyar ai baƙuwa ce saboda da babu ita daga baya aka same ta to wajen wa kika zo ban san kowa a garin nan ba balantana ma har na zo wajen wani aikin gaggawan wanke Allah ki baki biya ba idan dokan garin nan ne haka baka shigowa sai ka san wani to zan yi gaggawar fita daga cikin ta domin kuwa na karya doka saboda me kenan saboda na ke shahararriya ce kuma ni ma shahara na amma ya zame min dole in bari ku saboda zamana da ke ba zai yiwu ba ke dakata saurara wallahi tun da na baro gaban iyayena ban gama halukin da isa ya daga min dan yatsa ba ban sauke shi ba wallahi kin makara ka san karuwan sawun keke ce ka gane gabanta dan agulla kenan shege kuwa sai bukka so tsabagin iya takunsa gabansa gabas sawunsa yamma yaya sunanki korariya ta ina ta gidanmu a dunkule ni suna na dan agulla wuraren kasar saudiya ne ni sauran labari kuma idan mun je can zaki ci. <laughs> yanzu kai ma a hakan nan dan iska ne kai baba Allah ya wata ran alhaji maina a bana kai kana wuta mutumi na <laughs> ja'ira yar karafa kenan tuni na hango tsufanki kina zagawa da farantin gora da taba akai saboda shi arzikin karuwa baya taɓa wuce wannan da akwai awaki a cikin su amma mafi akasarin su yan uwanmu ne kuraye shi ma fa ba karamar kwankwanta tukun bace check out labarin da muke dauke da shi a cikin wannan sati wanda ya dace nasara zo mana a na shi da shi ma labari ne da yan kallo suka daɗe suna jin labarin sa ko kuma ce suke tsima sai zo musu ga akwatunan talabijin din su dangane da irin salar rubutun da ya samu da kuma irin kyakkyawan shirin da ya samu domin shirin nan ya zo ne daga wani fitaccen kamfani wanda ake kira da jammaja production kamfanin jammaja production idan yan kallo basu manta ba afsa arasa ne shiri kamfani ne da ya saba kawo muku katattun shirye-shirye a cikin harshen turanci irin su zars away da dai sauransu a cikin wannan sati wannan kamfanin ya zo da wani kyakkyawan shirin sani wanda yake kira da light and darkness shirin light and darkness shiri ne da ya samu wata jarumai irin su ali nuhu rahama sado nuhu abdullahi aminu sharif momo da dai sauransu waɗannan fitattun jaruman sun fito sun zagaya ne a cikin wani ƙataccen shirin na light and darkness shirin da ya samu kyakkyawan shiri daga wajen fitaccen mashirin shirin fina-finai wato abubakar bashir mai shadda sannan kuma hassan gig shi ne samu damar ba da umarnin wannan shirin na light and darkness shirin light and darkness shiri ne shi ma da ya dace da sara zo mana ana shida cikin jerin fitattun shirin mu wannan mako. I'm not educated. but I'm richer than many educated people. So in my opinion, it is better for a woman to be a housewife than be a student. What? Remember that I'm your daughter. And I have the right to... How dare you? You must quickly leave my house. No. You will never get a penny from me. Excuse me. Go and inform the king or the governor, or any other person that you think is capable of forcing me. I have already made up my mind and the die is cast. The king, the governor, and my parents deserve to be respected! Why are you trying to deny my rights to education? I don't understand. I told you several times, but you turned a blind eye to my advice. Light and darkness. This is one of the reasons why I hate schooling. Please understand. da shirin light and darkness za mu tafi hutun takaitaccen lokaci ba tare da bata lokacin makallacin kallon wannan shiri ba kamar yadda na saba faɗa wasu sukan ce na fiye sauri amma kuma duba ga yanayin na lokaci dole mu dinga tafiya da sauri-sauri a cikin wannan shiri namu na fitattu gwamnan kundin kari domin wasu masu samu su gabatar da nasu shirye a cikin wannan sati kar kuma ta yin kallo kafin mu tafi sai mun sanar da ku cewa ko kuma muna ɗauke da wani darasi daga wannan shiri na fitattu gwamnan kundin kari akan cewa lallai matasa ya kamata su yi duba na tsanaki akan marasa lafiyan da muke dauke da su a cikin asibitoci da suke cikin wannan jihohi namu akwai marasa lafiya da ya kamata mu taimaka musu da jini da jikinmu da jikunanmu ma'ana dai mu taimaka musu da jinin da suke bukata kuɗi da abubuwan kuma da za su ci Bar mu tafi hutun takaitaccen lokaci ba tare da ɓata lokaci ba za mu dawo mu ɗaura muku akan shirinmu na mu shakata sannan kuma mu gangara shirinmu na biyar har izuwa na ɗaya a ta'ada shirin ba za mu ɓata lokaci ba. Barkanmu da dawar ga hutun takaitaccen lokaci ba tare da ɓata lokacin makallacin kallon wannan shiri ba kamar yadda na saba faɗa. Za mu gangara mu gano shirin ko kuma ce wace waka ce ta yau fice a cikin wannan sati namu na fitattu gwamnatin kundin Kanud. Za mu duba mu ga wasu irin jarumai ne suka fito. Shin waye rera shi?

azari a zan gino jira kata so a can ciki za ki yo jira yar gasa na tsokare ka na fahimci can ka san yo jiran ka in shige ciki mai suna soyayya bai kore bakin ciki soyayya bai sanya farin ciki aso aso ka da daɗi soyayya ana haka so za mu ji daɗi ba a in ya ce fasa warge da ɗan da zo za ya samu ɗan warge bauta wuciyar girma za ki bantuwan girma sannan ki barga mai ɗanɗano miyar ɗangata. Soyayya bai mara farin ciki, soyayya bai sun farin ciki. Asu, aso, kada, daɗi, soyayya, ana, ta, zo, za, ma mai yanke sa shamaki na za na buɗe randata da kuntiki za ka munci tangata so daki daki za riga ki na furta da farmaki ba ni san shiririta da turniki za ka sani in gawa mai zanda so da kin gano zaki yo kana yarya so gano zan biye maka kai ta mu je gida zaka bani in tanta wallahi Allah kin zamo guda yarya da ni dake mun zamo guda wallahi Wakar soyayya mai kora bakin ciki soyayya mai sa farin ciki na san masoya sun ji daɗin wannan wakar din da su aka taɓa. Wakar da ta fito a cikin ƙwararre ko kuma ce shahararren shirin nan na safara wanda ya zo daga kamfanin IAI Entertainment ya samu watayar tun jarumai irin su Isa A Isa da Hannatu Bashir sannan kuma fitaccen mawaki ko kuma ce mawakin nan mai tasowa wato Usaini Tupac shi ne samu damar rera shi Usaini Tupac dama ya saba rera waƙoƙi daban-daban a cikin wannan masana ta Kanut irin su mutum da aljan ga kuma sarauniya sabon shiri kenan da dai sauransu ba tare da bata lokacin makalacin kallon wannan shiri ba muna jinjina ga wannan fitaccen mawakin wato Usaini Tupac zamu gangara shirin mu wanda ya dace nasara ya zo mana a na biyar shirin da ya dace nasara zo mana na biyar shi ma shiri ne da ya zo daga wani fitaccen kamfani shahararren kamfani wanda ake kira da Mia Enterprises kamfanin Mia Enterprises kamfani ne da ya saba kawo mana katacin shirye shiryen masu kaitarwa da nishadantarwa a cikin wannan sati wannan katacen kamfanin fitaccen kamfanin yana dauke ne da wasu mashahuran jarumai irin su Aminu Sharif Mumu Hadiza Aliyu Gabon alinu da dai sauransu waɗannan fitattun jarumar sun fito sun zagaya yana cikin wani kataccen shirin sa wanda ya lakabi da gida da waje shirin da ya samu kyakkyawan shiri da gujen bashirin shirin fina wato mahmud miya sadiq yan mafiya shine ya samu damar bada umarnin wannan shirin na gida da waje shirin gida da waje yan kallo idan ba ku manta ba shiri ne da nake gaya muku cewa yana dauke da wannan darasin ne yadda mu ga cewa lallai wannan fitaccen jarumin ya kasance mai bada umarni a cikin gidansa a yanayin na zamantakewar aure amma idan kuma ya fito waje kashin sa ya bushe domin sai abin da matarsa take cewa shirin gida da waje shiri ne da ya dace nasara zuwa ana shida ko kuma ce ana biyar dangane da irin salon labarin da ya sa daga wajen marubucin labarin wake da shinkafa da mai da ne? gashi ga saura me zan zuba maka man kuli koko manja ki kwashe tsaye kin ji tsiya kuma eh kai baban kai da ka ji tsoron Allah kin ga ki so ki rike abincin ki so ki rike abincin ki da ci ah lafiya ki lau takalmi akan abinci Allah yana gani aikin banza mu za a yi wa kare arziki me ya kawo ka ofis ɗina sha biyu ka manta da yarjejeniyar da muka yi ni da kai da ka rubuta da kanka ba aiki bane kawo ne yanzu amshi daga ina kuma in jiwa amsoshin tambayoyinki na ciki to ga bude ka karanta in ji ba fa'ida bude in karanta abinda hannu na ya rubuta domin ba a gargashin ofis ɗinki ta zo ba a gargashin iko na ta zo to me kake nufi wannan wasikar ruwan jakar ce in biki shata abin ni ba zaki shata ga gida ta waje wannan wani irin abu ne haka wai kai kullun kenan sai ka sai ka dinga irin wa'annan abubuwa to ni ba na tsoron wata takarda ya kike ne ma ki mai da ofis ɗinki kamar dandalin 'yan siyasa ko gidan kallo yau kuma mai dogabaci shi zai bige da gengedi gida da waje watch the first leg the second leg and the final Kataccen shirin da ya dace na sara zuma na hudu labari ne da yake dauke da su mashahuran jarumai irinsu Abdul M Sharif Rahama Sado na Fisa Abdullahi Ali Nuhu da dai sauransu. Waɗannan mashahuran jaruman sun fito sun taka muhimmiyar gani ne a cikin wani kataccen shirin sa fitaccen shirin sa wanda ya zo daga wani fitaccen kamfani wanda aka lakabi da Sharif M Studio. Kamfanin Sharif M Studios yana dauke ne da waɗannan fitattun jaruman waɗanda suka fito suka zagaya cikin wani kataccen shirin sa irin wanda yake kira da marubucin labari. Shirin marubucin labari. shi ne da ya samu kyakkyawan shiri da wajen fitaccen mashirin shirin fina-finan nan wato ali diman kwararren mai bada umarni ali shi ne samu damar bada umarnin wannan katacce shirin na marubucin labari shirin marubuci shiri ne da yake dauke da wani irin darasi ko kuma salo irin na soyayya inda za mu ga cewa cin amana yaudara da rashin gaskiya ne ke nema ya adabo ta jaruma a cikinsa amma ya karshen ta zai kasance shine sai mu kalli wannan katacce shirin na marubuci sannan za mu gano irin salon soyayyar da aka aikata da kuma dana sanin da take a cikin sa shirin marubuci shiri ne da ya dace da sarasa mana an cikin jirin fitattun shirin mu wannan mako labari ka iya kalmar soyayya idan na aure ka bani da bacin raina lura. Marubuci ne mai fara kalamu shigowarka rayuwar mu alkhairi ce jamil na yadda ina son ka na amince da ina ƙaunar ka babu abin da nake ƙoƙarin yi sama da sama mutane farin ciki sai dai kun zo lokacin da karfi na ba zai iya yin hakan ba marubuci coming soon fitaccen shiri kataccen shirin da ya dace sura zo mana a na uku labari ne shi ma da yan kallo suka dade suna jin labarinsa a cikin wannan masana'anta ta mata kanu dangane da irin fitattun jaruman da suka fito suka zagaye muhimmiyar gani a cikinsa wannan kataccen shirin ya na ɗauke ne da waɗannan fitattun jaruman irin su aisha aliyu tsamiya adam a zango maryam bot da dai sauransu waɗannan fitattun jaruman su fito sun zagaya ne cikin wani ƙataccen shirin sa wanda yake kira da burin fatima shirin burin fatima shirin ne dai zo da kafar mai shadda investment yana ɗauke ne da waɗannan fitattun jaruman wanda suka fito suka taka muhimmiyar gani wanda yake dauke da wani salo ko kuma ce wani darasin da za mu yi duba a cikin sa wanda yake nuna cewa lallai duk matar da ta kasance tana da auratayya a kanta ya kamata ta kare haƙƙinta na auratayyan na a cikin yanayin na neman ilimi walau na addini ko na zamani ba ma matar aure ba hatta ga matan da ba su da aure samari da 'yan mata su ma ya kamata su kyautata mu'amalar su a makarantu daban-daban wanda suke neman ilimi a cikinsa shirin burin fatima shiri ne da ya samu kyakkyawan shiri da gujen mashirin shirin fina-finai wato abubakar bashi mai shadda za zak shi ne samu damar bada umarnin wannan ƙataccen shirin na burin fatima shirin burin fatima shiri ne da ya dace nasara zumuna ana uku a cikin jerin fitattun shirin shiryen wannan mako. sunana fatima ina zaune da mijina umar cikin zaman lafiya da ƙaunar juna burin fatima shine na yi karatu kwatsam sai kaddara ta afka mu sakamakon zama da ƙawaye marasa tarbiyya da kuma ruɗin shedan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai na zama abin kyama gurin mijina mijina kullum cikin damuwa yake uwar mijina ta sa ni a gaba kullum cikin tashin hankali ke tashi ki ba mu wuri za mu tsiro kuma za mu yi magana sai kin zira mana ido me haka sakamakon abortion ɗin da ta taɓa yi a can baya ya haifar mata da matsala a mahaifarta. Don Allah Umar ka ya haƙuri don Allah. Fatima. Fatima. labarin da ya daki kirji ya gurnanin zake zo mana a na biyu ya danno kai labari ne da ya zo daga wani kataccen kamfani fitaccen kamfani wanda aka lakabi da tsamiya investment kamfanin tsamiya investment kamfani da yake dauke da wasu mashahuran jarumai irin su aisha aliyu tsamiya hafsat idris ali nuhu aminu sharif momo jamila na gudu Sadiq Sani Sadiq, Maryam Boot da dai sauransu waɗannan jaruman su fito sun zagaya ne a cikin wani shirin sau da yau laƙabi da kalan dangi. Shirin kalan dangi shiri ne da yake ɗauke da wannan labarin ko kuma yanayi da za mu kalla a cikinsa wanda yake nuna cewa idan mutum ya san yana neman aure ya kamata ya tafi kai tsaye a a ainihin mutum ɗinsa ko kuma ce fito ya nuna gaskiya a ciki kar ya nuna yaudara da rashin gaskiya domin duk auratayyar da aka gina ta akan rashin gaskiya wato ƙarya da yaudara kenan lallai wannan auren ba zai yi karko ba ya kamata samari da 'yan mata su tsaya su dinga nuna gaskiya a cikin yanayin na tafiyarsu su sannan kuma iyaye ya kamata su ma su dinga bincike akan irin mutanen da za su bayi wa auratayyar 'ya'yayensu ko kuma za su nemo wa 'ya'yayensu auratayyarsu idan kuka kalli wannan shirin ba tare da bata lokacin ba kallaci kallon wannan shiri ba ba ni da lokacin da zan tsaya ina muku bayanin wannan katacce shirin na kalan dangi shirin kalan dangi yana nan a gidajen sinimomi gidajen kallo ke da suke cikin wannan fadin jihohi namu idan kuka bi su kuka kalle shi za ku gane abin da nake nufi kafin ya zo muku ga kasuwa shirin kalan dangi shiri ne da ya samu kyakkyawan shiri daga wajen mashirin shirin fina-finai wato abubakar bashir mai shadda algum za ka samu damar ba da umarnin wannan shirin na kalan dangi ya dala na zo ne in ar kayan aure kai mu fa ko waliye kake so haya muna ba da hayar waliye mu a nan wurin komai da komai nake so a haɗa mu an rufe da duka an caje aljihuna an kwashe kuɗin da yake ciki kaf a wani titi wannan abin ya faru a titin adam ma'azini ka ci abin ba a kano ya faru ba amma da zallafa nake nufi a janguza kai nake gani ko ko dai mafarki nake gaske ne ba mafarki kake ba duk inda zamu ga yan matan nan ma masu kyau ma ba ku ci arba da kowace ba to sai dai fa mu je jami'a Allah Ga maka wannan gajiya. Kai da Allah bani da naira sai da loli a cikin jakana. Na ce maka idan na canza zan baka mana. Nan ba gidan Alhaji Mu'azzam canji ba ne? Nan ne ai gidan babana ne. Wow, ai ina ganin ya kamata ki karɓi lamba ta ko? Tunan na rubuta miki a jiki. Sai ka ji ni. Dubu guda daya da. Abu lamarinka akwai ban tsoro. daga fitaccen shiri kataccen shiri na kalan dangi shirin da ya da kirji shi ma ya zo a na ɗaya cirtuta labari ne ko kuma ce shiri ne da ya zo daga wani hamshakin kamfani wanda ake kira da shesha movies kamfanin shesha movies kamfani ne da ke ɗauki da wasu mashahuran jarumai irin su amini sharif momo amini s bono jamila na gudu isa a isa isa feroz khan nuhu abdullahi da dai sauransu waɗannan mashahuran jarumar su fito sun zagaya na cikin wani ƙataccen shirin sun da ke kira da ɗan bala shirin da ya samu kyakkyawar rubutu daga wajen marubuta labarin nan wato Nasir tare da Nazir Adam Sali shirin bai tsaya nan ba domin ya samu tagomashin kwararren mashirin shirin fina-finai ne wato Alhaji Sheshe sannan Kamal S alkali bai tsaya ba domin shi ma ya bada gudunmawar ta bangaren da umarnin wani kataccen shirin da ɗanbala shirin ɗanbala shiri ne da yake nuni da cewa lallai duk inda mutum ya kai da san dukiyarsa ya kamata ya tsaya ya taka tsantsan ya nemi halal ya fi ya nemi haram shirin ɗanbala shiri ne da ya dace na zaman ana ɗaya cikin jerin fitattun shirye-shiryenmu na wannan makon. yanzu baki gama abincin ba ne? zainab ban gama ba, amma dai bari na duba na ga ko ya nuna ko? Wannan zaman na kafa haka ba zai yi ba ɗan bala. Kamata ya yi ka tashi ka je ka nemi abin da za ka yi. Hmm? Ta yaya za a ce rayuwa zai yi a haka? A ce kullum da safe sai mutum ya fita kafin zai nemo abin da za a ci da rana? sai ya fita da rana kafin zai nemo abin da zai ci da daddare dan bala rayuwar nan za ta yi a haka kuwa wannan ku yi hakuri ku yi hakuri komai sannan a hankali zai zama ya daidai ku yi hakuri ku ƙara hakuri ka duba bakin talaucin da muke ciki a cikin gidan nan kullum fa so ɗaya tag muke cin abinci saboda yanayin ƙasar nan hmm? ka duba inda kuɗaɗe suka yi wahala a hannun mutane abinci kuma ya ƙara tsada dan bala kai dakata dakata dakata wallahi ba zai yi ba dan bala na wai ba ba za ka yi wallahi ba zan ba a ga miki na nana ta miki ba zan ba ba za ka yi ba dan bala wa me ke nufi ne ko so ke shi na shigar jerin layin waɗanda suke tafiya su bar iyalansu eh ni ban shirya rabuwa da ku ba ban shirya rabuwa da ku ba da daɗi ba daɗi ina zaune da ku abin nan a ciki na dan wani lokaci ne kalilan da shirin dan bala muka kawo karshen wannan shiri na munaftattu gwamnati kundin kani jinjina da sakonnin gaisuwa da korafi korafin da kuke ni masoya lallai ba za mu manta da ku ba muna sana da ku bari in koma an sada ku ga Aminu Sharbi domin ya nannade mana tabar mu wannan shirin ba tare da bata lokaci ba sunana Abubakar Habib Ibrahim nake cewa Aminu Sharif gare ka masu kallo da waɗannan jerin fitattun fina-finai guda goma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci babbar mu ga baƙonmu ta wannan mako safna aliyu maru wadda ta zo muka tattauna irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen yin tsalle daga masu fitowa cikin fina-finai zuwa masu shiryawa kar ku manta za ku iya ci gaba da wannan maudu'i a zawarkanmu na sada zumunci da yanar gizo-gizo ko kuma handle ɗina na aa sharif a twitter ko a instagram a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shirya kaga akwatin talabijin ɗinku ke cewa mu haɗa mako na gaba insha Allahu ma'assalam.